أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna cikin babi na biyu littafin iktida'u siratil mustaqim shafi na 27 littafin da ke wajen ku wanda yake da littafi irin nawa za mu fara a mujallar na farko shafi na 130 shekul islam ibn taimiyya ya kawo hadisi wa fi ne hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da sahihu muslim su ne ake nufi da as ne ingantattun littafai guda biyu hadisi ya zo yana cikin sahihul bukhari kuma yana cikin sahihu muslim an abi sa'idin al-khudri wannan hadisi an samo shi daga abu sa'idin al-khudri sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anhu qala abu sa'idin al-khudri ya ba da labari yana cewa jalasa uh, rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alal minbari haka ne ko wata rana manzon Allah ya zauna a kan mimbari riwayar ta zo kashe-kashe a wannan littafin riwayar tashi riwaya ce ta al'imam bukhari riwaya guda wata riwayar abu sa'idin khudri yana cewa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal mimbari za ta yaumin wata rana manzon Allah ya hau kan mimbari ya zauna wajalasna haulahu mu ma sai muka zauna kewaye da shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna a kan mimbari don ya karantar da mutane ba wai don ya yi hudu ba ba abu sa'idin khudri ya ce wata rana annabi ya hau kan mimbari ya zauna mu ma muka zauna a kewaye da shi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mimma akhafu alaikum ba'di akwai abubuwa da dama waɗanda nake jin tsoron su gare ku a bayan na tafi abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoron su ga al'ummarsa suna da yawa manzon Allah ya ce inna mimma akhafu alaikum ba'di daga cikin abubuwan da nake tsoron su gare ku a bayan tafiya ta ma yuftahu alaikum a wata riwaya kenan babu mamaki ana ku littafin babu alaikum ma yuftahu min zaharatid duniya wa zinatiha daga cikin abubuwan da nake tsoro game da al'ummata abin da zai iya hallaka al'ummata a bayan na tafi ma yuftahu alaikum shine ni'imar da Allah zai bude muku za a bude muku dukiya min zaharatid duniya abinda ya danganci furen duniya wa zinatiha da kawata dukiya tana daga cikin abubuwan da nake tsoron za su iya hallaka ku a bayan na tafi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala rajulun sai wani mutum nan take ya yi tambaya ya rasulallah a waya til khairu bi sharri shin alkhairi yakan zo tare da sharri ne fasakata anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi masa shiru bai ba shi amsa ba faƙila lahu ma sha'anuka tukallimu rasulallah wala yukallimuka sai aka ce ma wannan mutumin kai ne ya same ka kana ta magana da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai yi magana da kai ba kai shiru mana wato mutumin ya yi tambaya kuma yana tamanin annabi bai ji tambayarsa ba sai yana ta maimaitawa manzon Allah ya ce daga cikin abin da nake tsoronsa gare ku bayan na tafi akwai dukiya dukiyar da Allah zai buɗe muku a duniya ina tsoronta gare ku to dukiya dai alkhairi ce shi yasa wani mutum nan take yayi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam awa ya'ti alkhairu bi sharri shin alkhairi yakan zo tare da sharri ne ya rasulullah shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa shiru zai ba shi amsa ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana annabi bayi ba da amsa sai ya santa in ka masa tambaya bai san amsa ba sai ya shuru. a wannan lokaci da annabi ya shuru mutumin nan ya sake maimaita tambayarsa sahabbai suka yi masa matashiya ma sha'anuka lafiyanka me ya same ka tukallimu rasulullahi wala yukallimuka kana magana da manzon Allah shi ko bai magana da kai qala abu sa'id al-khudri yace wa ra'ayna annahu yunzalu alayhi sai muka ga alamar cewa ana saukar ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da wahayi ne babu ko shakka hakan ya faru wahayi ya sauko ga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala abu sa'idin al-khudri yace fa afaqa sai manzon Allah ya farfado domin idan wahayi ya sauko gare shi yakan shiga wani yanayi kamar ya suma a lokacin da annabi ya dawo hayyacinsa yamsahu anhu ba'a manzon Allah yana share zufa daga jikinsa saboda wahalan saukan wahayi ar-ruhaba ma'anarsa al'araku idan wahayi ya sauko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda nauyin wahayi manzon Allah yakan samu zufa lokacin da ya dawo hayyacinsa yana yarfar da zufa wa kala sai annabi ya ce aina haza sa'idu ina mai tambayan nan ina yake wa ka'annahu hamidahu haka ne a littafin ku abu sa'idin al-khudri ya ce kamar dai annabi yana ma wannan mutumin godiya a dalilin tambayarsa shi ma fa ya samu ƙarin ilimi kamar annabi yana cewa ina wanda ya yi tambaya ɗazu kai na gode don ku dalilin tambayar ka mun samu ƙaruwar ilimi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la ya atil khairu bi amsa ta zo gare alhairi baya zuwa tare da shari in dai aka ce wannan abun alkhairi ne Allah ya baka to a tare da shi babu shari wa fi riwayatin a wata riwaya faqala annabi sallallahu alaihi wasallam yace aina sa'ilu anifan ina mai tambaya na dazu din nan mutumin yace gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa awa khairun huwa shin dukiyan kuwa alkhairin ce talatan sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya shi wancan mutumin tambaya ya yi shin alkhairi yakan zo tare da sharri shine manzon Allah ya ce babu shakka alkhairi bai zuwa tare da sharri inna alkhaira la ya'ti illa bil khair lalle alkhairi bai zuwa sai da alkhairi to amma dukiyar da muke magana a kanta wadda har kake tambaya shin akan samu sharri a jikinta ita dukiyan alkhairi ce salasan sau uku annabi yana maimaita wannan tambaya awa khairun huwa shin dukiyanku alkhairi ce don kuwa da alkhairin ce babu shakka da ba a samu sharri a jikinta ba amsar ita ce alkhairi baya zuwa tare da sharri to da a ce dukiya kuwa zallan alkhairi ne da ba a samu sharri a jikinta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi misali sai ya ce masa wa inna rabi'u daga cikin abin da ƙarshen damina ke fitarwa lokacin da damina ta zo ƙarshe an samu shuke-shuke da dama الربيع huwal faslun الذي يدرك فيه الثمار lokacin da ‘ya'yan itatuwa suke nuna amfanin gona ya yi kyau wannan lokaci ake kiransa arrabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kaga ruwan sama alkhairi ne ya sauka akan ƙasa shuke-shuke sun fito a dalilin ruwan sama din nan manzon Allah ya ce to cikin waɗannan shuke-shuke ma ya katulu habaton akwai abin da in an ci an ƙoshi wannan abin idan aka ci shi aka ƙoshi a dalilin haka sai a mutu akwai ɗan icen da ke fita a dalilin ruwan sama wanda in ka ci matuƙar ka masa mummunan ci to za ka mutu abinda ake ce mahabaton shine mummunan ƙoshi mutum ya ci abinci har cikinsa ya kumbura intifakul batni min kasratil akli haramun ne babu shakka haramun ne musulmi ya dinga cin abinci har sai cikinsa ya kumbura ka duba lisanul arab mujallar na hudu shafi na 247 da mujallad na bakwai shafi na 269 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce auyulinmu ko kuwa in mutum bai mutu ba to yana kusan ya mutu yulinmu shine ya karubu min halak yana kusan mutuwa a dalilin cin wannan abin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa akilatal khabara sai dai fa dabbobi da suke cin koren ganyaye waɗannan dabbobi awakai misali da shanu da raƙumma musamman awakai suna cin ganye koren ganye kamar ciyawa da sauransu fa ha akalat ita akuya tana da hikima in ji annabi muhammad idan ta ci wannan ciyawan hatta izamtaddat khasirataha har sai lokacin da kuibinta ya miƙe bata bari cikinta ya kumbura ba lokacin da cikin ya miƙe ya daidaito maimakon da cikinta yana ɗame idan dabba tana rame za ka ga cikinta ya ɗame amma idan cici abinci ya zamanto wannan dabba babu yunwa a jikinta za ka ga maranta ya ɗan taso annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita akuya in ta ci ciyawa cikinta ya ɗan taso ya miƙe istakbalat aina shamsi sai ta fuskanci inda rana yake kuma ka lura yadda manzon Allah ya faɗa haka nan abin yake idan ta ci ciyawa sai ta fuskanci inda rana take aina shamsi ta fuskanci ainihin rana fasalatat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ta yi bayan gidan abincin duk abin da ta ci ya narki ai kharajat wa balat ta yi fitsari sun marata sannan ta koma ta kama cin ciyawa wannan wata hikima ce kuma wani ilimi ne mai zurfi wanda ba a saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ilimin ba sai fa a bayan an masa waccan tambaya sannan Allah maɗaukaki ya saukar da wahayi gare shi ya bashi wannan amsa wallahi wannan abin hikima ce ita akuya idza shabi'at lokacin da ta ci abinci ta koshi fa taqula alaiha ma akalat ta fahimci cewa cikinta yayi nauyi ta tahayyalat fi daf'ihi a wannan lokaci akuya tana hikimar cire wannan abincin da ke cikinta bi an tajtarra za ta samu wani guri ta zauna ta ringa yin cika tana dawo da abin da ta ci din bakinta ta sake taunansa ya koma saboda ya dada yin laushi ba wai tana cinsa saboda ta kare yunwa ba ne tana dawo da abinci ne ta ƙara taunarsa don ya yi saurin fita daga jikinta ba ta son abin ya daɗe a jikinta fa da na'uma sai ya ƙara laushi sun bilu shamsa lokacin da ta gama yin tika sai ta fita ta fuskanci rana fa tahmi biha sai ta tsuma jikinta a dalilin wannan rana fa yasfulu khurujuhu abinda ta cin nan sai ya fita cikin sauki kwanakin baya mun tafi Kaduna da malalawa an kawo abinci da tsakar rana ya ce a ba mu shayi ya ce shayi kuma da rana ya ce ai da kana shan shayi da rana da ka rabu da ciwon cikin nan to magana ce nassi ne na hadisin annabi muhammad hikima ce wanda allah maɗaukaki wahayi ya saukar wa manzon allah musamman da wannan ilimi kaga abin da akuya take yi bayan ta ci abinci ta yi cikan abincin ta sake tauna shi ta haɗe sannan sai tafi ta rana zafin ranan nan sai ya gasa jikinta a wannan lokaci sai abincin ya fita cikin sauki don haka duk wani maganin zawo ba ka haɗa shi da ruwan sanyi wasan ne ba ko masu maganin gargajiya za su faɗa ka haɗa magani da ruwan zafi yanzu yana fitar ma da dattin da ke cikinka wannan fa wahayi Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kai ashe ba hikima ba ce ka ci abinci ka haɗa da ruwan sanyi kamar kana cewa abincin nan ya daɗe a cikinka kenan ita akuya fita take cikin rana fa'iza kharaja lokacin da rana ya ɗumama ta zafin rana ya ɗumama ta sai abin da ta ci ya fita cikin sauƙi fa'iza kharaja zalal intifaku lokacin da abincin nan ya fita kaga abin da ake gudu kumburin ciki ba zai same ta ba wa tuhma fasalimat a wannan lokaci akuya ta kubuta wa hadha bi khilafi mallam ta tamakkan min zalika dabban da bata yi haka ba za ka samu ba ta samun lafiya kamar wadda take yin haka wannan misali ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar barabal masla lima la ya aqiluhu sami'u min al-amthila abinda kai mai sauraro baka iya fahimtarsa to sai aka kawo ma misali da abinda hankalinka zai iya ɗauka li'anna galiba ghaliba min an la ya'rifu al-baraka illa fi shay'il kaseera ah, illa fi shay'il kaseera mutane da yawa ba sa sanin cewa dukiya albarka ce komi kankantanta tammani suke dukiya sai an tara ta ta yawa sannan ake cewa tana da albarka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali da abin da hatta talaka yana samu ya ba da misali da damina da irin albarkan da damina take fitarwa ya ba da misali da akuya innal barakata hiya khalqun min khalqillahi ta'ala wa maslabi ma ya hadu ya'haduna fi akalatil khadar annabi ya ba su misali da abin da suka sani yanda akuya take kiwo mu je karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hazal mal ya gama misali kenan ya gama musu misali mai hankali ya gane sannan ya shimfiɗa bayanin da yake so ya yi a ƙarshe dama maganar ta farko lokacin da ya hau minbari ya zauna in ji abu sa'idin al-khudri abin da ya ce masahabbai shine inna mimma akhafu alaikum ba'adi ma yuftahu min zaharati dunya wa zinatiha daga cikin abin da nake tsoron sa gare ku ya ku ta, a bayan na tafi akwai dukiyar da za a bude muku nan duniya samun dukiyar nan ina tsoron sa gare ku to kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin sa wancan mutumin ya yi tambaya shine manzon Allah ya bashi amsa sai ya dawo kan maganarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hazal mal kun ga wannan dukiya khadirun hulwun kore ne mai zaƙi in ji annabi muhammad kun ga wannan dukiya wato kore ce tana da zaƙi al-hafiz ibn hajar cikin fathul bari mujallad na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da shida karkashin sharhin wannan hadisi ibn hajar ya ce wal'arabu arabu tusamma kulla shay'in mushriqun nabirun akbara larabawa a su duk wani abun da ke da kyau yake da armashi sai su kira shi kore ko da kuwa kalarsa ba kore ba ne wannan al'ada ce tasu duk wani abu da ke da kyau yana da armashi wannan abin balarabe sai ya ce masa kore don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su misali da dukiya dukiya ni'ima ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna hazal mala khadirun huzwun lalle fa wannan dukiya koriya ce sannan tana da zaƙi me ake nufi ibn hajar ya ce ma'anahu inna surata duniya hasana munika ita duniya in ka dube ta da kyau kallanta yana da kyau sannan in ka ci duniyar sai ka ji tana da zaƙi ganinta da kyau ɗanɗananta da zaƙi shine khabirun hulwa koriya ce mai zaƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ni'ima sahibul muslim madalla da musulmi da Allah ya ba shi dukiya ma a minhul miskina ma dalla idan ya ɗauki dukiyar nan ya ba ma talaka wal yatima ma dalla idan ya ɗauki wannan dukiya ya ba maraya wabna sabili ma dalla idan ya ɗauki wannan dukiya ya ba wa matafiyi au kama qala rasulullah in je shekul islam ibn taimiyya yana kokwanton hadisin ko ya kawo shi daidai kuma yadda ya faɗa haka hadisin yake shi yasa ce au kama ƙala rasulullah babu mamaki na kusko da lafazi to ko dai kamar haka annabi ya faɗa in ma ba hakan ba ne bare ma maganar kuma yadda ya faɗa ɗin haka manzon Allah ya faɗa wa innahu man ya'khudhuhu bi ghairi haqqihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya ɗauki dukiyar nan ba da hakkinsa ba kallazi ya akudu wala ya shiba'u kamar mutum ne yake cin abinci bai ƙoshi. wa yakunu alaihi shahidan yawmal qiyama kuma wannan dukiya za ta zama shaida a kansa a ranar tashin kiyama idan aka ce za ta zama shaida a kansa ana nufin a dalilinta zai tafi wuta Allah shi kare hadisin nan rawahu al-bukhari fi kitabi zakat hadisi na 372 sahihul bukhari sannan kuma yana cikin kitabul jihadi wa sayr babi na fadlun nafaqati fi sabilillah hadisi na 2687 al-imamu muslim ya kawo hadisin a cikin littafin nasa hadisi na 1052 wannan hadisi yana da bukatan bayani ibn al-athir Allah shi masa rahama ka duba an-nihayatu fi garib al-hadisi wal athar juz'i na biyu shafi na yace haza hadisin wannan hadisi yahtaju ila sharhi alfazihi mujtami'a idan kana so ka fahimci wannan hadisin na annabi Muhammad sai ka hada hadisin gaba ɗaya lafuzzansa sannan ka yi bayani akan shi fa furrika idan aka rarraba kalmomin hadisin yace la la yukadu yufhamu al-garabu minhu da wuya a fahimci abin da manzon Allah yake nufi saboda misali ne annabi ya bayar misali na ilimi idan kana so ka fahimci misalin da manzon Allah ya yi a cikin wannan hadisi ka tattaro lafuzzan wuri guda to sannan ka yi fahimta a kansu amma in ka bi shi daki-daki fassaran yattinke aina sa'ilu anifan ina mai tambaya ɗazu in ka bi shi a jere haka ina ba za ka fahimta ba in ji ibn al-asir Allah shi samu gadi ibn al-asir ya ce duriba fi hadal hadisi masalan wannan hadisin annabi ya buga misali guda biyu ne maganar bata littafin da kuke karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misalai guda biyu ahaduhuma na farkonsu al-mufrid fi jam'i duniya wanda ya sake rayuwarsa ba shi da wani aiki sai tara duniya misali na farko kenan musulmi ne don ana magana ne akan mabiyan annabi muhammad inna mimma akhafu alaikum ba'di daga cikin abin da nake tsoro gare ku bayan na tafi suwa musulmai mabiyan shi na farko mutumin da ya sakaci wajen tara duniya ina ka fito neman kuɗi ina za ka neman kuɗi walman umin haƙƙi hasan na kuma baya ba da haƙƙin wannan dukiyar misali na farko kenan shine annabi sallallahu alaihi ya bayar a cikin hadisin nan wal akhar ɗaya misalin kuma al muqtasid fi akhdhiha mutumin da ke neman duniya amma kuma neman bai yi sake nemar ya raba shi da hakkoki da Allah ya ɗora masa ba yana neman duniya kuma yana tsare sauran hakkoki wannaf'i hasan na in ya samu yana amfanar da jama'a da wannan dukiyar bai riƙe ta shi kadai ba ibnul asiri ya ce ka ɗauki sadara na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mimma yumbitu rabi'u daga cikin abin da damuna take haifarwa na shuke-shuke ma ya katulu haƙuban akwai tsiro da in aka masa mummunan ci sai a mutu sai dai a ci shi kaɗan a bashi in ji annabi muhammad in aka ci shi da yawa to fa za a mutu in ji manzon Allah au mu in ma ba a mutu ba to za a ko kusa mutuwa sai ya ce wannan misali na farko misali ne ake bayarwa game da wanda ke haɗama duniya fa innahu masalul lil mufrid wannan misali ne na mutumin da ya sake rayuwarsa allazi ya akhudhu dunya bi ghairi haqqiha shi dai ya samu duniya ta hanyar halal ta zo ta hanyar haramun ma ta zo babu ruwansa da hanyar da dukiyar ta zo gare shi to kaga wannan dukiya albarka ce Allah ya saukar a nan duniya amma albarkan nan a dalilin ta mutumin nan zai kai ga halaka wa kadhalika alladhi yajma'u ad-dunya min ghairi hilliha haka mutumin da ya tara dukiya ba ta hanyar halal ba wa man uha mustahiqiha <clears throat> ya hana waɗanda suka cancanta a basu qad ta'arraba lil halaki fil akhirah wannan mutumin babu shakka ya bijiro kansa cikin masu halaka a ranar tashin kiyama bi dukhulin nar saboda zai shiga wuta wa fi dunya anan duniya kuma bi adan nasu lahu mutane za su cutar da shi wa hasaduhum iyahu su dinga hasada gare shi wa gairi zalika min anwa'il aza wanda ke sa duniya a gaba shi dai ya same ta babu ruwansa da hakkokin jama'a baya kyauta baya sada zumunci babu sadaka baya fidda zakka duk wani hakki da ke kan dukiya baya bayarwa makwabtansa ba sa moran shi to kaga dai mutane za su cutar da shi saboda rashin fitar da hakkokin jama'a da ke kan wannan dukiyar sannan kuma dukiyar bayan ya gama tara ta a ranar tashin kiyama ya shiga wuta saboda ya ki da hakkin Allah a kai wa amma qauluhu annabi sallallahu alaihi wasallam da yace illa akilatal khabir sai dai misalin akuya wadda take cin koren shuka wannan misali da annabi yayi da akuya inji ibnul asir fa innahu mathalun lil muqtasid an yi misali ne game da mutumin da bai sanya duniya a gabansa ba na'am yana neman ta kwarai amma bai bari ta shagal da shi ba wa zalika an al-khudar laysa min ahrar al-buqul wa jayyidiha alladhi yunbituha ar-rabi'u bi tawali amtarihi fatahsunu wa tan'umu mai akuya take ci shine ciyawa ko idan ana neman abinci mai daɗi ba a cewa ciyawa yana ciki ciyawa abinci ne wanda dabba take ci saboda ta rayu kawai kai yanzu in an ce ka ci ciyawa ba za ka ci ba kaga kenan ta ci saboda ta tsare ranta ba dan ta mutu ba sannan kuma da ta tashi cin ciyawan ba ta yi masa mummunan ci ba kaɗan da ta ci ɗin sai ta dinga tikansa tana taunansa bayan ta yi tika kuma ta fita rana rana zafin rana ya gasa ta nan da nan abin da ta cin maza ta yi ta da shi kaga ita akuya kenan wani abin misali ne ga mai hankali in ji ibn al-asir fala taral mashiyata tukthiru min akliha ba za ka taba ganin dabbobi suna tsananta cin ciyawa ba wala tastamri'uha fa daraba akilat al-khabr min al-mawashi matalan liman yaqtasid fi akhdh ad-dunya shine annabi ya bada misali da akuya game da mutumin da bai sa duniya a gabansa ba wa jam'iha wajen tara dukiya wala yahmiluhu al-hirsu ala akhziha bi sannan kwaɗayin ya samu duniya bai ɗauke shi ya nemi dukiyar ta hanyar haram ba fa huwa bi najwatin min wabaliha wannan mutumin ana masa fatan zai tsira daga bala'in da ke kan dukiya kama najat akalatul eh, akilatul khabar kamar yadda awakai suke tsira ala tarahu qal ba ka ganin abinda manzon Allah ya faɗa in ji asir akalat akuya ta ci ciyawa hatta izam taddat khasirataha har sai lokacin da cikinta ya miƙe bai kumbura ba istakbalat aina shamsi sai ta fuskanci inda rana yake fa khalaqat sai ta yi bayan gida wa balat kuma ta yi fitsari ibn al-asir yace arada abinda manzon Allah yake nufi annaha idza shabi'at minha ita akuya in ta ci ciyawa ta koshi barakat sai ta durƙusa sai ta baccin ciyawa sai ta durkusa mustaqbilatan aina shamsi tana fuskantar rana tastamri'u bi zalika ma akalat me yasa ta fuskanci rana saboda ta narkar da abin da ta ci wa tajtarru sannan tana yin tuka tana ƙara tauna abin da ta ci din wa taslidu tana bayan gida fa idza salatat idan ta gama bayan gida faqad zala an halhaba abinda ake tsoro cewa in an ci za a samu kumburin ciki bata samu ba wa inna ma tahbatul mashiya li'annaha tamtali'u butunaha wala taslitu wala tabud fatantafihu ajwafuha faya'rifu laha al-marad fatahlik bare har ya kai ga ta samu rashin lafiya hatta kai ga halaka wa arada bi zaharati dunya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da furan duniya husnuha shine kyan duniya wa bahjataha wa barakatil ardi da kuma albarkan da ke cikin ƙasa nama'aha wa ma yakhruju min nabatiha bayanin ibn asir a cikin an-nihayatu fi garib al-hadith Allah ya masa rahama al-qadi iyaw shi ma ya fassara wannan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace daraba sallallahu alaihi wa sallam al-muqtasid annabi ya ba da misali ne da halin mutane biyu na farko wanda ke ƙoƙarin tara dukiya da yawa na biyu wanda ke bin duniya da sannu-sannu yana neman dukiyar amma yana bin shi da hikima an tunta na inna nabatin rabi khairu kamar annabi na cewa ku kun ce damuna alkhairi ne tana fitar da shuke-shuke abinda duk damuna ta haifar alkhairi ne wa bihi qiyamul hayawan a dalilin haka dabbobi baki ɗaya suke zama da rai wa laysa huwa kadhalika mutlaqan sai annabi ya ce to ba haka bane na'am alkhairi ne damina amma a karkashin ta kuma ana samun sharri bal minhu ma yuqtal daga cikin abin da damina ta haifar abin da ya toho akwai abin da in ka ci zaka mutu au yuqaribul qatla ko kuwa yana kusan yayi kisa in an ci wannan abin fa halatul mabtun al madkhum ka halati man yajma'ul mal qadi iyab yace to mutumin da ke hadama duniya kamar mutum ne wanda yace shi duk abin da ya gani idan tsoro ne zai ci matukar wannan abin toho ya fito daga cikin ƙasa zai ci saboda albarka ne kaga ko wannan babu shakka sauna a hankali zai mutu saboda wani abin da ya fito cikin ƙasa yana halakawa wa wasu fil jam'i ahsan sai yace to ka tsakaita kar ka tsananta wajen tara dukiya shi yafi thumma daraba masalan liman yanfa'uhu liman yanfa'uhu iksaruhu wa huwa التشبيه بآكلة الخضر وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبادى مثال وندا dukiyarsa ta amfane shi shi ne aka ba da misali da akuya wa haka za man ya hoton mai sarifu wanda ya tara dukiya ya batar da dukiya akuya ta ci ciyawa ta fitar da shi to ka samu dukiyar a duniya kayan maza ka rabu da shi kafin dukiyar ta hallaka ka ka hallaka ta kaga abin nan ya zan misali ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ka duba miftahu dari sa'ada littafin ibn al-qayyim al-jawziya ya yi magana mai tsawo a kan hadisin nan al-imam nawawi shi ma in ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na bakwai shafi na 142 ce inna min ma akhsha alaikum ba'adi daga cikin abin da nake tsoro gare ku bayan na tafi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam ayyuhan nasu ma yukhriju Allahu lakum min zahrati duniya yana daga abinda nake tsoronsa gare ku dukiyar da Allah zai fitar muku a nan duniya faƙala rajulun wani mutum nan take ya yi tambaya ya rasulallah a ya'ti alkhairu bi sharri shin alkhairi yakan zo da sharri faƙala lahu rasulullah annabi sallallahu alaihi sallam ya ce masa Inna alkhaira la ya'ti illa bi khairin alkhairi bai zuwa sai da alkhairi awa khairun huwa shin ita dukiyar alkhairi ce ma'anahu al'imamin nawawi ya ce ma'anar wannan magana ita ce annahu sallallahu alaihi wasallam hazzarahum min zaharati duniya manzon Allah ya musu gargadi ne game da ƙawa ta duniya wa khafa alaihim minha yana musu tsoro game da al'amari na tara dukiya faqala hadha rajul sai wannan mutumin ya yi tambaya inna ma yahsulu zalika lana min jihatin mubaha yana cewa mu dukiyar da muka samu mun same ta ne ta fuskan halal ba ta fuskan haram ba ne ka ganima an tafi yaƙi muka samu ganima wa gairi da makamancin haka kaga mun samu ne ta hanyar alkhairi tsamtsa wa zalika khairun wa hal ya'ti alkhairu bi sharri to irin wannan hanya da mutum ya samu dukiya ta alkhairi tsantsa shin za a samu sharri a cikinta wa huwa istifhamu inkarin wastib'adin wato kamar yana nisantar da abin da manzon Allah ya faɗa ne yana mamaki kamar bai gamsu ba ya za a yi a ce alkhairi ya zo tare da sharri shine manzon Allah ya bashi misali ah, ya bu'udu an yakuna shay'u khairan thumma yatarattabu alaihi sharru fa qala lahu an-nabiyyu amma al-khairu al-haqiqi fala ya'ti illa bi khair shine annabi ya bashi amsa yace babu shakka in dai alkhairi ne na haƙiƙa to shi alkhairi baya zuwa sai da alkhairi ba a samun sharri a jikinsa la ya yatarattabu alaihi illa khairu sun makala sannan sai annabi ya masa tambaya yace to wannan dukiya da ka samu ko da ke ka same ta ta hanyar alkhairi amma shin ita ɗin dukiyan alkhairi ce ko da ka same ta ta hanyar ganima ta hanyar kyauta ta hanyar sadaka ita kanta alkhairi ce gare ka shine sai ya ba shi misali kaga dai ruwan sama ai ni'ima ce kuma alkhairi ne amma me ya haifar don haka kana iya samun dukiya ta hanyar alkhairi amma kuma wannan dukiya ta zama maka sharri saboda baka sarrafa ta a hanyar da ya dace ba kaga wannan misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sai ya zamanto ishara ce gare shi da take nuna masa cewa ita dukiya zallanta ba alkhairi ba ce domin cikinta akwai sharri amma alkhairi babu shakka baya zuwa tare da sharri wato ita dukiya tana zama alkhairi ga mutum kuma tana zama sharri gare shi Allah shi kare wannan magana ta al-Imam nawawi ta dace da magana da alqabi yayi da kuma magana da Ibn al-Asir yayi suna fassara wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas yana sharhin wannan hadisin ya dako maganar wani malami a tayyibi Eh, yana cewa yi ukazu minhu arba'atu asnafin mutane kamar hudu suna shiga cikin wannan misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar mutane sun kai kamar kashi hudu da ke shiga cikin wannan misali na farko faman akala minhu akla mustalzin mufritun munhamikun hatta tantafaka adla'uhu wanda ya sa duniya a gaba yana cinta yana jin daɗi ya yi sakaci wajen tara dukiyan sai aka ba da misali kamar yadda wancan dabba ta kama cin ciyawa duk ciyawar da ta gani za ta kama ta ci cikinta ya kumbura me zai faru wala ya kala'u bai bar cin wannan abincin ba abin da zai faru gare shi shine halaka to haka wanda ya sa dukiya a gaba ita kawai ya sa a gaba to wannan mutumin fa yasra'u ilayhi al halaka tana saurin samun sa mutum na biyu wa man a kala kazarika wanda ya sa dukiya a gaba bi ma'ana duniya lakinnahu nahu a fi ihtiyali sai dai yana ma duniyar dabara li daf'i da'i ba'da an istahkama yana cewa bari mu tara dukiyan tukun in muka samu daga baya za mu tuba to kaga wannan yana da hikima ko zai yi ta tara dukiyar daga baya sai ya tuba fagalaba sai dukiyar ta rinjaye shi fa halakahu sai ya ta halaka shi ba a yi ma Allah dabara misali na biyu kenan na uku wa man akala kazalika lakinnahu badara ila izalati ma yadurruhu wanda ya sa duniya a gaba sai dai bai kyala duniyar ta halaka shi ba yana neman ta ka'in da na'in da ya samu bai bari ta hallaka shi sai ya hallaka ta zaka ka gan shi yana ƙoƙarin neman dukiya amma fa yana samunta sai ya tambaya a garin nan wace unguwa ba su da masallaci ina ne ba su da makaranta ina mabukata duk ya raba ya ba su ya sake shiga neman duniya da wannan hikimarsa irin ta akuya ce in ta ci ciyawa ba ta bari ciyawan ta halaka ta maza sai ta yi ƙoƙarin fitar da ita annabi sallallahu alaihi sallam ya bada misalin mutumin da ke neman dukiya na'am zai samu dukiyar ya ci ya amfane ta amfane shi amma nan da nan yana kokarin rabuwa da dukiyan kafin ta hallaka shi wa tahayyala fi daf'ihi hatta in habama fa yuslim kaga ya kubuta kenan sai mutum na hudu wa man akala gaira mufritin wanda ke cin dukiya sannan bai bari ta hallaka shi ba wala munhamikun sannan bai hadama kanta ba wa inna maktasara ala ma yasuddu jaw'atahu ya takaita kan abin da ke iya tsare masa yunwa duniyar ba ita ce a gabansa ba lahira ce take gabansa amma fa yana neman dukiya dalilin neman sa dukiya shine ya tsare yunwa ya biya bukatunsa na yanzu ba shi da burin ya tara dukiya to wannan yana kubuta nan da nan daga hadarin duniya sai ya ce fal awwal misali na farko da annabi ya bayar misalin dabban da take cin duk wata ciyawa da ta gani a daji ƙarshenta za ta hallaka ko sai ya ce misali na farko misalin kafiri ne ne wanda ya sa dukiya a gabansa wasani misali na biyu shi ne al'asi mutumin da ke da sabo al-ghafilu anil ikla wa tauba illa inda fautiha musulmi ne amma yake ganin zai ma Allah dabara bari ya tara dukiyan ta hanyar halal da haram ai Allah gafurur rahimun ne kafin ya mutu zai tuba to dukiyan nan sai ta zama tarko gare shi bai samu daman tuban ba har ya kai ga mutuwa Allah shi kare mu wa salis misali na uku misalun lil mukhlis misalin musulmi ne wanda dukiyarsa ta zama hanjin jimina yana kokarin tara dukiya amma kuma ana samunsa al-mubadiru litawba yana kokarin tuba ga Allah haisu ta kunu maqbula a lokacin da tuban ake karbanta warrabi'u na hudu misalu zahidi fi duniya shine wanda ya kaurace ma duniyar gaba daya arragibu fil akhirah wanda ke kwadayin samun lahira don haka in ka duba wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi sallam fa'idojin da ke cikinsa suna da yawa na farko ibn hajar ya jera su a cikin fathul bari mujallar na takwas shafi na 124 alladhi yajma'u ad-dunya min ghairi hilliha wa wanda ke tara dukiya ta hanyar haram ya koko ya samu dukiyar ta hanyar halal amma ya ki bada hakkinta to wannan dukiya tana iya kai shi ga halaka fil akhirah bi dukhulin a nan duniya kuma ya samu cutarwa mutane na biyu wannan hadisin yana karantar da mu annal mala mustahsinun dukiya wato abin so ne mutane suna son ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ah, hulwun khadirun koriya ce mai zaƙi in aka ce koriya tana da kyan gani ita duniya sannan in kaɗanɗana tana da zaƙi don haka ita duniya ga 'yan adam baki ɗaya abin so ne تطلبه النفوس وتميل إليه wa ضبط النفس ala ah, sunan ni shari'i abin da ke zama wajibi akan musulmi shine yi ƙoƙari ya mallaki ransa ya tabbata yana ƙoƙarin ɗora zuciyarsa akan tafarki fala ya akhudhu mala illa min hillihi kar ya samo dukiya ta sai ta hanyar halal wala yunfiquhu illa fi hillihi ah, kada ya kashe ya ɓatar da dukiyarsa sai ta hanyar halal fa fi zalika salamatu wan najat in mutum ya bi wannan hanya to zai tsira Allah shi samu gadi na uku attamaji fi jam'il mali duna nazarin fi ma yahillu wa yahrum dalilun ala jahli mutum ya ci gaba da neman dukiya ba tare da yana la'akari da ina ne halal ina ne haram ba wannan dalili ne da ke nuna cewa mutum yana tare da jahilci da kuma raunin basira wanda zai sanya duniya a gaba yana neman ta baya binciken hanyar halal da kuma hanyar haram wannan yana tare da jahilci da kuma raunin basira ba shi da basira ibn al-qayyim yake faɗa cikin littafin kitabul fawaid shafi na 26 yace ma akhadha al-abdu ma hurima alaihi illa min jihatayn inda duk kaga mutum ya samu dukiyan da Allah ya haramta masa to ɗayan biyu ne mutum ya samu dukiya dukiyan nan kuma Allah ya haramta ta aka samu wannan dukiyan tare da shi to wannan mutumin da ya samu wannan dukiya na haram yana ɗayan biyu ma na farko Su zannihi bi rabbihi yana da mummunan zato ga Allah yana ganin Allah ya cuce shi in ya tsaya mahalal Allah ba zai ba shi ba saboda haka sai ya tsallaka ya fada ma haram kaga yana ma Allah mummunan zato Allah azzalimi ne gare shi don in ya ce zai takaita ga halal kawai to ba zai samu ba don haka yasa ya tsallaka ya fada ma haram don haka duk wanda ya tara dukiya ta hanyar haram bayi da kyakkyawan zato ga Allah madaukaki kuma gaskiya ne haram ne saboda haka sai ya bashi kaga in ya bashi man taraka lillahi shay'an a'abahu minhu duk wanda ya bar wani abu domin Allah to Allah zai bashi wanda ya wanda yafi wannan alkhairi ko ya san da haka yana da sanin cewa wannan abun haramun ne idan ya ɗauke shi to babu shakka ya aikata haram saboda shari'a ta haramta masa amfani da wannan dukiya yana sane kuma ya san cewa in ya yi haƙuri Allah zai bashi dukiya ta hanyar halal amma duk da haka ta tagallaba shahwatuhu sabrahu sha'awar da take zuciyarsa sai ta rinjaye haƙurinsa wa hawahu aqlahu son rai ya rinjaye hankalinsa sai ya ga gwamma ya fada ma haram sai ya ɗauko haram da gangan ya san cewa wannan abin haramun ne kuma ya san cewa da ya ƙi zuwa ga haram ɗin ma Allah zai bashi halal to amma saboda son zuciya sai ya auka ma haram kaga ɗayan biyu kenan ko dai mutum ya tara dukiyan haram saboda yana ma Allah mummunan zato ko kuwa ya samu eh, dukiyar haram da gangan saboda bin sha'awan zuciya Allah shi kare don haka in ka duba hadisin an samu tashbihatun badi'a tashbihul mal wa numuwuhu bin nabati wa buhuri. Allah ya yi misalin dukiya da yadda take girma ya ba da misalin ɗan ice da ke fita shuka na biyu تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة في الأحشاب mutumin da ke sanya dukiya a gaba babu ruwansa da halal in haram ya zo ya ɗauka in halal ta zo ya ɗauka sai aka ba da misali da dabba wadda take cin ciyawa wanda zai iya kai ga hallakanta na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali al-istiktharu minhu tara dukiya da yawa shi ma da hadari wal iddikhar lahu bi sharhi fil aqli wal imtila'i minhu mutum ya tara dukiya bai batar da shi ta hanyar addini ba yana iya kai ga hallakansa na hudu tashbihu akhizihi bi ghairi haqqin bil ladhi ya'kul wa la yashba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ke tara dukiya ba ta wadatansa kamar mutum ne ke cin abinci bai koshi ga duba fathul bari mujallad na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin almutaqa'id an jam'ihi wa dhammihi bishati idza starahat wa hattat janibaha mustaqbilatan ayna shamsi fa innaha min ahsani halatiha sukunan wa sakina wa fihi isharatun ila idrakiha li masalihiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da akuya yadda in ta ci ciyawa take kokarin rabuwa da abin da ta ci din cikin sauki kafin ya kai ga cutar da ita a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin mautul jami'il mani'i mutumin da ya sanya dukiya a duniya a gaba yana ta tara dukiya wannan dukiya tana zama dalilin halakarsa a duniya da lahira kamar yadda akuya take halaka in ta sanya ciyawa a gaba wannan yana cikin fathul bari ka duba ilimin da Allah ya sanya cikin hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri sannan a ƙarshe mu lura da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da najasa najasa da take fita daga jikin dabba ta zamanto misali ga musulmi akuya za ta ci ciyawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan ta yi tiƙa bayan ta yi tika ta fuskanci rana idan abin da ta ci din nan ya narke sai ta yi bayan gidansa fa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali hatta da najasa ga mai hankali don ya gane yanda Allah ya faɗa cikin alkur'ani ولقد sarrafna للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون mun ba wa mutane misali kowane iri a cikin alkur'ani kowane irin misali Allah ya sanya shi a cikin alkur'ani da fatan mutane su yi tunani a suratul isra'i kuma ya ce laqad sarrafna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masal fa aba aksarun nasi illa kufura ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu misalai da dama da abubuwa iri-iri hatta najasa da ke fita daga jikin ɗan adam wannan misalin da aka bayar najasa ce da take fita daga jikin dabba akwai hadisi yana sahihul jami'in sagir hadisi na da da tara. annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ta'ala ja'ala ma yakhruju min bani adama masalan lidunya Allah ya sanya ma dan adam misali game da ni'imar duniya annabi yace bayan gida da kake yi ka ci abinci ka je ka fitar ka yi kashi ka je ka fidda najasa wannan najasa manzon Allah yace misali ne Allah ya maka game da duniya in ji annabi Muhammad inna Allah la yastahi an masala Allah bai kunya ya baku misali najasar da take fita jikin dan adam ita kanta abin misali ne ga dan adam inji annabi Muhammad kaga wancan misali najasa ce da ta fita daga jikin dabba ya zamanto misali gare mu to najasar da take fita daga jikin mu ita ma misali ne gare mu ah, al-imam az-zamakhshari yace ma'anahu annal mut'am wa in takallafa al-insan at-tanawwuqa fi sun'atihi wa tatyibihi wa tahsinihi ka lura da yadda dan adam ke kokarin cin abinci musamman in yana da kuɗi idan aka kawo shimfiɗan abinci abin kala-kala ake kawo shi ko a wanke wancan a tsaftace shi a gyara wannan a kawo a aje in ji al'imamu zamakshari abincin gashi nan kala-kala wani yana kamshi wani yana kyalli fa hula la mahalata a'idun ila halin yustakzar yace abinda zaka sani idan an gama cin duk abin da aka tara din nan zai koma wani hali da shi kansa mai gida zai kyamaci ganinsa sai ya ce faka za a duniya haka nan duniya take almaharusu ala imaratiha ita wannan duniya da ake ta kwaɗayin araya a gina gidaje manya wa nazmu asbabiha ana ta tsara sababin yadda za a same ta ita duniyan nan raji'atan ila kharabin al'amarin ta shine rushewa wa idbarin da kuma juya baya duk inda mutum ya kai ga gyara gida ka gida da za a ce duk garin nan babu mai irinsa in dai a duniya ka gidan ba a lahira ba sa'ido wata rana wani in ya zo wucewa ya dubi gidan sai ya ce wannan wani ba ƙauye ne ya yi wannan gidi saboda zamaninsa ya wuce zamaninsa ya wuce haka abin da kake ci in ji al'imamu zamakshari fassaran hadisin annabi muhammad kenan duk inda ka kai ga jin daɗinsa kuma duk inda ya kai ga kyau ƙarshen al'amarinsa ƙarni yake da zaran kaci bayan gida in ka je ka da shi ƙarni yake al'imamu dailumi ya ce haza kinayatun anil bauli wal ga'id wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allah ta'ala ja'ala ma ya kharuju min bani adama masalan lid Allah ya sanya abin da ke fita daga cikin dan adam misali ne game da duniya dailumi ya ce misali ana nufin fitsarin dan adam misali ne wal ga'itu bayan gida da dan adam ke fitarwa misali ne ya'ani ma ya kharuju minhu kana qabla zalika alwanan min at'imatin tayyiba wa sharaban sa'iga da zaka ga bayan gida kana kyamatarsa wannan bayan gidan in aka gaya ma kuɗin da aka kashe kafin a yi shi sai ka yi mamaki launin abinci iri-iri abin sha iri-iri masu tsada aka haɗa da aka gama sannan aka yi bayan gidan fasarar ɗaƙibatu huma ta rauna to kuma dai ai abu in yana da albarka ƙarshensa ake dubawa don haka da dai duniyar tana da albarka to ba farkon za a duba ba da ƙarshen za a duba ka tara mai kyau ka ci ƙarshen al'amarin ya fito da ƙarni ka gyara gida mai kyau ka kashe mar kuɗi mai yawa yau da gobe an waye gari ginin ya tsufa amma bar yayinsa kai da kanka zaka ce ya kamata in rusa in saki na zamani ashe ƙarshen al'amari na duniya ƙarshen sa lalacewa yake don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya muku abin da kuke fitarwa daga jikinku misali ne game da duniya fa shahawatud duniya fil qalbi sha'awar duniya da take zuciya ka shahawatil at'ima fil ma'ida kana sha'awar ka ci abinci wa sawfa yajidu al abdu inda al maut li dunya fi qalbihi min al karahati wan natina wal qabha lokacin mutuwar dan adam tilas sai ya kyamaci rayuwar duniya a lokacin da dan adam yake kwanciya a gadon mutuwa in jinya yake ka kawo masa ruwa ka bashi zai sha idan ya sa ruwan a bakinsa ɗaci yake mara duk abincin da ke da kamshi in mutum ba shi da lafiya in aka zo kusa da shi ji yake yana ƙanni duk wani abinci komi daɗinsa kai lafiyayye ne kake ji yana da daɗi yana da ƙamshi shi mutum in yana rashin lafiya ƙarnin abin yake ji sannan in ka ba shi komi zaƙinsa ji yake yana da ɗaci don haka ita duniya ba ka rabuwa da ita cikin daɗi sai fa in ka gabatar da abin da ka samu domin lahira Allah shi samu iya akwai hadisi na biyu yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2195 inna mat'ama ibn adam qad buriba masalan lid-dunya wa in qazzahahu wa mallahahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da dan adam yake ci misali ne game da duniya duk inda ɗan adam ya kai ga ƙawata abincin duk inda ɗan adam ya kai ga sanya gishiri ya yi daɗi ya samuwar suga ya yi zaƙi manzon Allah ya ce ƙarshen al'amarinsa ba shi da kyau Allah shi samu gani mu dawo littafi warawa muslimun fi sahihihi al-imam muslim ya ruwaito hadisi a cikin littafinsa an abi sa'idin radiyallahu anhu hadisin abu sa'idin al-khudri har yanzu عن النبي sallallahu alaihi wa sallam. annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace inna duniya hulwatun khadira ita duniyan nan mai zaƙi ce kuma koriya tana da zaƙin ɗanɗano tana da kyan gani wa inna Allah subhanahu mustakhlifukum fiha kuma Allah zai riƙa halifantar da ku a cikin duniya ya kau da kaka a kawo uba a kau da uba a kawo ɗa a kawar da ɗa a kawo jika ana tafiya har tashin kiyama fa yanzura kaifa ta'malun saboda ya gaya za ku yi game da ita duniya fattaqud duniya don haka ku kiyaye duniya wattaqun nisa kuma ku kiyaye mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa domin fitinar farko da ta samu banu isra'ila ta kai ga su ta kasance yana tattare da mata فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء النبي صلى الله عليه وسلم يا يمن غرغدي game da fitinar mata mu'allalan bi anna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa yana bayyana illa shine mu'allalan yana bayyana illar da ta sa yake cewa mu kiyaye mata me dalili bi anna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa dalilin da yasa yace mu kiyaye mata saboda fitinar da ta hallaka banu isra'ila na farko mata ne kuma ka duba a yanzu ka gani yadda suke amfani da mata a rayuwarsu Allah shi samu gani wa hadha naziru ma sanazkurhu min hadisi muawiya wannan yana daidai da abin da zamu ambata nan gaba game da hadisin muawiya anhu ya ɗauko hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu annabi ya ce inna ma halaka banu isra'ila abinda ya halaka banu isra'il ah, banu isra'ila sun halaka ne hina takhadha hadhihi nisa'uhum a lokacin da matansu suka rike wannan ya'ani wasla sha'ari matansu suka fara ƙara gashin kai mace ta ƙara gashin kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine dalilin halakan banu isra'ila na farko wa kasirun min mushabahati eh, ahlil kitab abubuwa da yawa abin da ke kai ga wato koyi da ahlul kitabi kwaikwayonsu haka ne ko abin da ke sanya a kwaikwayi ɗabi'u na ahlul kitabi shekul islam ibn taimiyya ya ce galibi in ka samu abin da ke hallaka mutane kamar yadda Allah ya bada misali ko yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali game da banu Isra'il yace wa kasirin min mushabahati ahlil kitabi fi a'yadihim da yawa kwaikwayon ahlul kitabi ana yi ta sashin bukukuwansu zaka ga musulmai suna yi ta sashin buki ana koyi da ahlul kitabi wa gairiha in ka duba ka ga suwaye suka fi kwaikwayonsu inna ma yad'u ilaihan nisa mata suke kira ga haka don haka wannan yake kama da ayar da take suratul luqman fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur annabi sallallahu alaihi wasallam yace fattaqud dunya wattakun nisa ku kiyaye duniya kuma ku kiyaye mata Allah shi samu gane da yawa yanzu mutane ba su damu da mace ta ƙara gashinta ba gidajen musulmai gashi nan kana gani da gidan musulmi har ma mata sukan yi tambaya babu laifi mace ta ƙara gashin kanta saboda mijinta ya yi sha'awanta wai a cikin gida ba fita za ta yi ba shi ake ce ma albaruka ko waslu sha'ari akwai tambaya kamar haka da aka aika ma allajnatu da'ima ruwa fatawa allajnatu da'ima mujallar na biyar shafi na 191 ina hukuncin mace ta sa gashin kanti ta ƙara gashin kanti makanta ah, saboda mijinta ya gani ya ji daɗi malaman suka ba da amsa yan bagili kullum minas zaujai ne an ya ah, tajammala jammala yana da kyau miji ya dinga ado don matarsa ta gani mata ta yi ado don mijinta ya gani bima yuhibbuhu wa yuqawwil alaqata bainahuma abinda duk zai kyautata zamantakewa na aure tsakanin miji da mata yana da kyau a yi lakin na fi hududi ma a ba hatu shari'a kada kuma a tsallake abinda shari'a ta halatta yana da kyau ka yi wa matarka ado ita ma ce maka ado amma adon kar ya wuce haddi na shari'a fi hududi ma a ba hatu shari'atul islam duna ma haramatu kar a tsallaka ga abinda shari'a ta haramta walaisa ma yusamma bil baruka بدء في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سمتهن أصلي وأكسني ينا كان ما كنس غاشي أهل الكتاب أصلي أدوني نأرنا با نمسلمي با فلبس المرأة إياها أسامو متش مسلمة تاكارا وكانت غاشي وتزيينها بها تنا أدو دونن ولو لزوجها ko da za ta yi wannan adon ta zauna a cikin gida fihi tashabbuhun bil kafirati ta yi kwaikwayon matan arna domin asali ado ne wanda aka sani matan kafirai suna yi shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kwaikwayi halin wasu mutane to yana tare da su wali annahu fi hukumi wasli sha'ari mace ta ɗauko gashin kai ta kara ma kanta wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wa la'ana fa'ilahu kuma annabi ya la'anci wanda yayi la'ana Allahul wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshimata hadisin al-Imam al-Bukhari hadisi na 5477 hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mace da ta ƙara ma kanta gashi ko wata ta mata wannan aikin shine sai suka ɗauko wannan magana wadda Sheikhul Islam ya kawo cikin iktida'u siratul mustaqim hadisin humaid bin abdurrahman bin auf yana cewa ya ji mu'awiya ama hajja mu'awiya ya tashi daga kasar sham ya zo aikin hajji wa huwa alal mimbar a lokacin da ya taho yankin hijaz ya hau kan mimbari wa huwa ya yana cewa wa tanawala qussatan min sha'arin kanat biyadi harasiyyan daga cikin 'yan doka da suke kulawa da shi waɗanda ke tsaronsa akwai wani wanda yake rike da gashin saboda shi yana ƙasar sham suna kusa da turawa sun ga al'adu na kafirai sai ya ɗauki ya karɓi wannan gashin da dogarinsa yake rike da shi mu'awiya lokacin yana shugaba Allah shi ƙara masa yarda wannan dogari ya miƙa masa gashin sai ya ɗauka ya rike da ya rike sai ya ce sami sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yanha an misli hazihi na ji manzon Allah ya hana irin wannan kar a samu mace musulma ta dora shi a kanta yana faɗin haka kaga hadisi ne da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka haramun ne sannan kuma in ta sanya wannan gashi alwalanta bai inganta ba a fahimtar malamai da dama musamman mashabar malikiya ka duba almuntaka littafin al-imam al baji sharha na muwatta Allah ya masa rahama mujalla na farko shafi na 38 mace ta ƙara wa kanta gashi al-imam al-baji yace wa idza kassarat al-mar'atu sha'araha bi sufin aw sha'arin mace ta dauki wato gashi ta ƙara ma kanta to lam yajuz an tamsaha alaihi ba daidai bane in ta zo alwala ta shafa sai ta cire wannan gashin kafin ta shafa kanta me yasa li'annahu la yasilu al-ma'u ila sha'riha min ajali ruwan da take shafawa ba zai isa kanta ba don haka lalle ta cire wannan gashin sannan ta yi alwala wa in wasala ko da a ce lokacin da ta shafa kanta din ruwan ya isa gindin gashin fa inna ma yasilu ila ba'dihi bai isa duka sashin kan ba ya dan isa wani gefe ne wa haza mabniyun ala wujubil isti'ab ce abin da yasa muka ce alwalanta bai inganta ba ta'allaka mun dogara ne da hukunci da fahimtar da ake cewa wajibi ne ga mutum idan ya zo shafan kai ya shafa dukkan kansa tunda muna da wannan fahimta mace in ta sanya gashi ta zo alwala wannan alwalan nata bai inganta ba amma da a ce fahimta ta al'imamu ahmad bin hanbal ne shi a fahimtarsa matukar an samu wani sashin da ruwan ya taba to alwalan ya inganta yana cikin almughni littafin ibnu qudama mujallar na farko shafi na 86 al-imam ahmad bin hanbal shi a ganinsa in dai mace ta shafa kai ko da a ce shafa wanda ta yi nan bai game sassan kanta gaba ɗaya ba da za ta shafa daidai goshinta kadai shi a ganinsa alwala dai ta inganta yace ce arju an ta kunal mar'atu fi mashin ra'asi a ashal ina fatan mace ta samu sauƙi game da shafan kai saboda mata galibi suna ɗaure kansu sukan yi kitso to idan aka ce dole sai ruwa ya taɓa ko'ina kaga an wahalar da mace ta ce saboda haka ni a fahimta na da dai mace za ta shafa daidai goshinta kawai wannan yana wadatarwa game da shafan kai ba sai ruwan ya game sassan kanta baki ɗaya ba aka ce ina hujjarka gafata malam sai yace ce kanat aisha tamsahu muqaddam ra'siha saboda matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha in ta zo alwala tana shafa daidai goshinta ba ta shafa kan gaba ɗaya waye isa ya ce alwalar Aisha ba ta inganta ba ka duba almugni muhawara ce da malaman sunna suka yi magabata Allah ya ji kansu amma gaskiyar magana ita ce a nisanci ƙara gashi a kai wannan shine mafi dacewa alwala tana inganta sharaɗi idan an taho wanka wanka na haila dole a kunce in ba a kunce ba wannan wankan bai inganta ba wanda babu shakka akan haka ibnu usaymin a littafinsa littafin fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari da hamsin da biyu yana cewa ya juzu an tamsahal mar'atu ala ra'siha sawa'an kana malfufan aw nazilan babu laifi mace ta shafa gashin kanta ko da a ce wannan kan nata ta rufe shi da a ce akwai kallabi a kanta ma ta shafa kansa babu shakka alwalanta ya inganta kuma gashin nan in ya zan an yi kitsansa in ta shafa wani sashi ta bar wani sashi alwalanta ya inganta amma wanka nan ne malamai suke cewa wajibi ne sai ta kunce kitsan ta kafin ta yi wankan haila duk da shike wannan magana ce da aka samu saɓani nan ma saɓanin fahimta a tsakanin malamai amma mafi inganci mafi inganci shine mace in ta gama haila wankan nan da za ta yi ta kunce kanta in ba ta kunce kanta ba wankanta bai inganta ba wannan fahimta ita ce mafi inganci ka duba aunin ma'bud idan ke magana a kitabul haif aunin ma'bud sharha na sunan abidawo ya kawo magana mai tsawo game da mace idan ta gama al'ada za ta yi wanka sabani da aka samu a tsakanin malamai wasu na cewa ba tilas bane ta tsefe kanta kamar wankan janaba wasu kuma suna cewa tilas sai ta tsefe kanta ya kawo hujjojin kowane sashi ya nuna cewa abin da yake mafi inganci ga mace in ta gama al'ada shine ta kunce kanta kafin ta yi wanka Allah shi samu gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana game da fitintinu guda biyu mu kiyaye fitinar mata mu kiyaye fitinar eh, duniya fattaku duniya wattaqun nisa kamar yadda ya zo cikin wani hadisi na al-Imam Muslim da kuma al-Imam Bukhari ma taraktu ba'di fitnatan abarra 'ala ar min an nisa ban bar wata fitina da take cutar da maza ba a bayan tafiya ta kamar mata mata su ne fitina mafi girma game da namiji Allah shi samu tsira akwai abubuwa matakai da dama waɗanda malamai suka yi magana a kai in mutum ya kiyaye su Allah zai tsare shi daga fitinar mata ya rabu da duniya lafiya matakai kamar guda goma na farko imani da Allah maɗaukaki ya zamanto imaninsa na gaskiya tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya ya zamanto musulmi kullum tunanin shi shine neman aljanna ita kuwa aljanna mai tsoron Allah kawai yake samunta ka dinga tunanin haka فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى wanda ya ji tsoron tsayuwarsa a gaban Allah a ranar tashin kiyama duk abin da zai ya tuna zai tsaya gaban Allah a masa tambaya to idan ka sanya irin wannan tunanin Allah zai maka kariya game da fitinar mata Allah shi samu iya wanda duk bai kare kansa daga son zuciya ba wannan shi yake fadawa tarko na mata zalika jaza'uhum jahannama bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa musulmin da ke izgili da ayar Allah shine kake samun sa dumu dumu cikin fasikanci na biyu runtse ido inji Allah kullil mu'minina yaghubbu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum aka fara da maza ka gaya wa masu imani ba a ce ka gaya wa musulmai ba don ba kowa ke iyawa ba mai imani kaɗai yake ganin mace sun kuyar da ido sai mai imani ba musulmi ba ba a ce kullil na ba ƙullin lil ya gubbo min absarihim wa yahfazu furujahu zalika azka lahum fitinar gani ta fi cutar da maza akan mata shi yasa Allah ya fara da maza don haka yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktu fitnatan hiya adarra ala rijali minan nisa' kafin aka ce su ma mata wa kullil mu'minati yakdubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna su ma mata su ringa sassauta ganin su da ka daga ido ka ga mace to ka kau da ganinka wanda ya saba haka Allah madaukaki zai sa masa wani imani a zuciyarsa kuma zai gane da can da bai fara hakan ba bashi da wannan imani sai da ya fara haka kafin nan Allah ya masa wannan kyauta na uku mudafa'atul khawatir ka dinga kokowa wajen faɗa da zuciyarka da tunanin zina ya zo tunanin mace ya zo ka tunkuɗe shi idan tunanin ya zo ka kau da shi wallahu yuridu an ya tuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima shi fa Allah so yake ku tuba don haka da zaran ka tunkuɗe tunanin zina Allah sai ya ɗiga imani a zuciyarka dama jira yake kai inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sannan na huɗu da biyar ka yi aure da ma za ka yi aure saki ya fi zina duk da yake shi ma ba shi da kyau ka aura ka saki ya fi a ce kana zina abdullahi bin mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'asharar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un hadisin al-imam al-bukhari yace kullama qalla aklu ba'u fati shahwa in baka iya aure to kai azumi al'imamul imam yace fassaran wannan magana ita ce idan ka ki cin abinci sha'awa ka sai ta tafi don haka yasa kake gani cikin watan azumi jama'a gaba ɗaya na kawar cewa mata wani har watan azumin ya wuce bai jima'i da iyalinsa saboda azumi yana narke sha'awa to idan baka da halin aure ka yawaita azumi wa kullama da'ufati shahwa qallatil ma'asi idan sha'awa ta ragu zunubi ya ragu na shida malamai suka ce albu'du an rufaqa su'i ka dubi abokan hulɗanka duk wani abokin hulɗanka da yake mu'amala da mata ka nisance shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ala dini khalilihi duk wani mutum da ka gani addinin abokinsa zai tashi akai a ranar tashin kiyama falyanzur ahadukum man yukhalil sai kowa ya dubi wanda yake abota da shi yanda abokinka yake haka zaka tashi a filin hisabi abokanka idan akwai mazinaci to ka nisance su sannan na bakwai albu'du an almakinil fitan ka nisanci gurin da fitina za ta zo inda duk kasan ana samun fitina ka nisanta ta intanet ka ringa buɗe website miyagun website na fitsara haramun ne mujallu da ake bugawa na mata tsirara haramun ne ka nisance su tashoshi na gidajen tv na duniya wanda duk zaka ga batsa ko rawa da sauransu abin da zai iya kawo maka tunanin zina ka nisance shi na takwas malamai suka ce ka kiyaye gidanka ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nasu wal hijara wa hadhihi al-aya aslun fi ta'limi ahli baiti wa tarbiyatihim wannan aya ita ce asalin tarbiyyar iyali da Allah madaukake mana umarni a cikin alkur'ani na tara shine mutum ya ringa amfani da lokacinsa ta wajen biyayya ga Allah duk sa'ilin da kake hutu to ka ɗauki wata ibada kana yi kar a ce don ka samu hutu don haka sai ka ɗauki mota kana yawo a gari to a irin wannan gantalin mutum yake faɗawa tarkon mata istiglalul waqti fi ta'atillah lokacin da ka samu hutu ka yi amfani da hutun nan ka tara lada wanda za ka samu a kiyama abdullahi bin abbas ya rawaito hadisin annabi muhammad Ni'imatani magbunun fihi ma kasirun minan nasi as-sihhatu wal farag ni'imomin guda biyu mutane da yawa suna sakaci game da su da lafiya da hutu da lafiya da hutu galibi mutane suna asaran wannan ni'ima guda biyu lokacin da kake da lafiya ka yi amfani da wannan dama ka samu alkhairi a ranar tashin kiyama lokacin da kake hutu ka yi amfani da wannan dama ka tara ma kanka lada wanda za ka samu a kiyama sai na goma mu addu'a domin kullum fitina karuwa take ba raguwa take ba har tashin kiyama shi yasa annabi muhammad ya karantar da mu cikin hadisai da yawa idan mun yi sallah mu rika wannan addu'a a hadisin abdullahi bin abbas allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal wannan addu'an tana da muhimmanci kwarai malamai da yawa suna cewa wajibi ne ma kayi kafin ka yi sallama a sallah to addu'an nan in mutum ya lizimce ta matukar yana bin ma'ananta kuma aka samu ikhlasi tare da shi yana yi domin Allah a dalilin haka Allah zai masa garkuwa daga dukkan wata fitina ta duniya ah, wadda take iya raba mutum da imani akwai hadisin Anas bin Malik kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza salla manzon Allah in yayi sallah yakan yi addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wannan yana cikin sahihul bukhari hadisi na 6367 waccan riwaya ta abdullahi bin abbas ita ce yafi dacewa a ce mun rike da kyau don ku abdullahi bin abbas ya ce kana yu'allimuhum haza du'a kama yu'allimuhum surata min alquran yanda annabi yake ba da muhimmanci wajen karantar da sahabbansa alqur'ani haka yake ba su muhimmanci wajen koya musu wannan addu'a ah, saboda ya zamanto garkuwa gare su game da fitina ta duniya Allah shi kare mu annan gurin ya kamata mu dakata in Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah sai mu tashi wa ammal khawdu Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi mai tambayar nan yace wani hadisi cikin riyadus salihin yace inna likulli ummatin fitna wa inna fitnatu wa inna fitnat hadhihi al-umma al-mal kowace al'umma tana da fitina kuma fitinar al'umma ta ita ce dukiya shi wani hadisin ya shiga cikin wannan hadisin kwarai kuwa hadisai da suka yi magana akan fitina ta dukiya ba guda ɗaya ba ne suna da yawa wannan hadisin da aka rubuta yana daga cikin ingantattun hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce kowace al'umma da fitinar da take hallaka ta ni al'umma ta fitinar ta ita ce dukiya Allah shi mana kariya game da fitinar ta wannan ya ce yaya hukuncin aikin banki yake na yi magana a kan banki ne Ta sai an zo babin fikihu kenan ya yi haƙuri muna da wata ka'ida muna son karatun da muka yi duk tambayin da za a yi ta zama tana da alaƙa da karatun saboda in akwai wani kuskure mu gyara ko kuma akwai abin da ba a faɗa ba a faɗa mai tambayar na ya ce fitar da zakka yana tsarkaka dukiya khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kwarai haka Allah ya faɗa shin eh, mi ya kamata in aikata idan ina tara kuɗin da suka fi nisabin zakka kamar miliyan ɗaya amma kuɗin ba sa kai shekara ɗaya ba amma duk shekara eh, haka ke faruwa me ya kamata in aikata ayyukan alkhairi ga sunan da yawa sada zumunci gina makaranta masallaci ayyukan alkhairi ga sunan birjit ah, abinda duk za yi na taimako zaka samu lada a kansa sai mai tambaya na ya ce don Allah me hukuncin mutumin da ya cika hotunan shi ko na iyalinsa a cikin ɗakin shi ko falon shi da sa ina jin ko yana nufin enlargement ne a bango da rataye enlargement kenan da sa cotton a rufe bango duka babu kyau babu kyau mutum ya rika rataye hotuna a daki sannan kuma babu kyau a rufe bango da labule sai fa idan akwai window ko akwai kofa a gurin babu kyau mu duba adabu zafaf littafin albani Allah ya masa rahama yayi magana akai kwarai mai tambayar nan yace idan ma'aikaci mai amsar albashi wanda aka kore shi aiki ko watanni 22 sai aka dawo da shi aikin nasa kuma aka biya shi duk albashinsa tun zakka ta kama shi la daga ranar da hakkinsa ya shiga hannunsa ake fuskantar shekara guda kafin ya yi zakka kamar misali masu karɓar fensho da sauransu sai dukiyar ta sake shekara sannan a fidda mata zakka ba wai ranar da ka karɓa ranar za ka yi zakka ba yaya hukuncin miji mai yin dais <laughs> ya sanya lalle kenan ko ya zama dan daudu babu kyau saboda mata aka samu suna sanya abin nan ah, wannan kuma don Allah ina son a yi min bayani akan hukuncin istimna'i istimna'i shine fitar da maniyi da hannu eh, babu shakka haramun ne sannan wace irin sha'awa in shawara za ka bani saboda ni ɗalibi ne ban da halin yin aure kuma iyayena sun hana yin auren don Allah menene mafita mafita shine bin abin da Allah ya faɗa da kuma manzonsa babu shakka karatu bai hana aure bai hana karatu kowanne da babinsa kuma kowanne da muhimmancinsa kai da kake ganin yana hanawa shine shi kuma yake nunawa zai iya hana ka karatun in baka yi shi ba fitina ce ga mutum a ce ya yi karatu babu aure sannan muna ɗaukan al'ada ce ta yahudu mu ce ai sai mun yi karatu kafin mu yi aure in ba mu yi karatun nan ba muka ce za mu yi aure zai hana mu karatun wannan kuskure ne babu shakka karatu bai hana aure wannan shi ne gaskiyar magana to idan iyayenka sun hana ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq bai kamata iyayenka su hana ka bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da dai iyayenka za su ji kana zuwa gun karuwai ina garin su ba zai yi musu daɗi ba to haka nan yake zama wajibi ka nuna musu damuwarka in ma zai zama ka hada da wani wanda suke jin nauyinsa har dai ka samu amincewarsu ka yi aure shi ne fi dacewa waɗannan su ne tambayoyi da aka rubuta ina jin babu wani kuma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 kaga nan amara bil qitali min ajli al mustata'fin min al muwahhidin min ar nisa Allah ya ba da damar a fita yaki saboda waɗancan ƴan uwa da ake cutar da su kaga a wannan lokaci Allah ya ba da damar a yaƙi saboda ana cutar da wasu mutane a wani guri sannan ga aya ta suratul tauba aya ta goma sha uku ala tuqatiluna qauman nakafu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin wannan marhala kuma marhala ce da take nuna mana waɗanda suka saba alkawarin zaman lafiya da annabi muhammad an ƙulla alkawari za a zauna lafiya tsakaninsu da musulmai sai shi sun warware alkawarinsu ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra su suka fara kai muku hari a takshawna hum yanzu tsoron su kuke fallahu ahqqu an takshawhu Allah ya fi cancanta ku ji tsoron sa in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani sannan aya ta 84 ta suratul nisa'i har yanzu Allah yake faqatil fi sabilillah nan ma umarni ake wa annabi Muhammad faqatil fi sabilillah ka je yi yaki a hanyar Allah la tukallafu illa nafsaka wa harrijul mu'minin ka kwadaitar da musulmai akan yaki asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila akwai fatan a dalilin fita ku yakin nan Allah zai tsare karfin kafirai idan kuka fita yaƙi to kafiri zai gane cewa kuna da karfi kuma abin da yake gadara da shi kuna gadara da shi idan yana da dauriya kuma kuna da dauriya idan yana da shirin yaki kuma kuna da shirin yaki Allah ya ba ku dama ku yi asallahu an ya kuffa ba'sal ladina kafaru fita ku yakin nan shi ne zai zama dalilin da zai sa kafiri ya dakata daga ta'addancin da yake kai ma yan uwa musulmi wannan wani dalili ne da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam damar ya fita yaki a kansa me yasa aka ce ya fita yaki saboda a tsare ta'addancin kafirai sannan a suratul baqara <clears throat> aya ta 193 Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah wa yakuna ad-din lillah fa in intahu fala udwana illa ala adh-dhalimin a suratul anfal aya ta 39 yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna basir ku je ku yaƙe su har dai wata fitina ba ta sake aukuwa a duniya ba a fitina ta hana mutane yin addininsu fa'ilin ta hau idan suka bar wannan hana mutane addininsu ɗin fala udwana illa ala zalimin to babu ta'adi da za ku yi sai ga azzalumai wannan shi yake nuna maka waɗanda Allah ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallama damar ya je ya yaƙe su don haka wannan hadisi umirtu an uqatilan nasa an umarce ni in yaƙi mutane in ji annabi muhammad hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah in yaƙi mutane sai sun furta kalmar shahada wannan kalma da ta fito a hadisin manzon Allah in yaƙi mutane waɗanda mutane la ta'ali la ta'ali bal ta'ani ta'ifatan mu'ayyana wa ya ta'ifatul mu'tadiya ba duka mutane annabi yake nufi ba yana da kyau mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umarce ni in yaƙi mutane shin duka mutane ne ba wasu mutane ne Allah ya umarci manzon Allah ya yaƙe su ba kowa ba mun yi bayanin waɗanda Allah madaukaki ya umarci manzon Allah ya yaƙe su uzina lil ladina yuqataluna bi annakum zulim wa qatilu fi sabilillah وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية وسوى ذا آياتا garin da ake cutar da musulmai kaga waɗanda su ma Allah ya ba da damar a yake su can kuma Allah ya ce ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum ashe ba duk mutane bane faqatil fi sabilillahi la tukallaf illa nafsaka wa harridul mu'minin asa Allah an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanfila wa qatiluhum hatta la takuna fitna suwaye aka ce a yaƙa kafirai masu tada fitina ashe ba duka kafirai ne aka ce a yaƙe su ba inna ma hiya a ta'ifatul mu'tadiya jama'ar da suke ta'adi ga musulmai su ne aka bawa wa annabi dama aka ba shi umarni akan ya yake su sai dai kuma za ka ce to ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu ne yaƙi mutane annabi bai ware ba na'am baka sani ba ne